daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani ko kuma sarauniya da niya ko kuma dalol fm da kuma nomad fm a can kasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana iya kuma jin mu kai tsaye ta na'urar tune in radio sannan kuma ana iya kama mu kai tsayen a mu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington. Ya maku sallama a cikin shirinmu na wannan dare na Alhamis. 18 ga watan Disamban shekara ta 2025 a daidai wannan lokaci. wato karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To bayan labaran duniya muna da rahoto daga kasar Ghana. akan martanin 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasar game da sarautar gargajiya da masarautar ifi ta Najeriya ta baiwa shugaban ƙasar ta Ghana. Wannan batu da aka bashi mukami mun yi munna mun yi farin ciki gaskiya sosai. A can ƙasar jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda shugabar kula da tattara kuɗaɗe domin tallafa wa asusun ƙasar ta Nijar ta ce za a fidda wani kasu daga cikin albashin ma'aikatan kasar domin tallafa wa asusun kasar ta Nijar. Kenan kaga yanzu ba mu shirin wani na kasashen waje can kasar waje ta zo ta kama mu. Sannan daga bisani shirin da na kasa ban kasa ba ya biyo baya. Muna ɗauke da labarin wasanni har ma da filin dambe na birnin Enugu za mu leƙa. amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya tare da ibrahim alfa ahmed daga birnin washington dc Jama'a Assalamu alaikum. A jiya Laraba Burkina Faso ta saki mayakan sama na Najeriya su goma sha ɗaya waɗanda ta tsare fiye da mako guda da ya shige a bayan da jirginsu ya yi saukar gaggawa a cikin ƙasarta. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tuggar ya faɗa yau Alhamis cikin wata sanarwa ta kafar X cewa an warware batun matuƙa jirgin saman yakin na Najeriya da mutanen da ke cikin jirgin ta hanyar diflomasiyya. sanarwar ta ce gwamnatin mulkin soja ta burkina faso karkashin jagorancin ibrahim traore ta sako sojojin saman a bayan ganawa da wata tawagar najeriya karkashin jagorancin tuggar a makon da ya shige rundunar mayakan saman najeriya ta ce jirgin yana ka hanyar sa ta zuwa kasar portugal domin sabis da aka saba yi ma jirage lokacin da ya saukar gaggawa a garin bobo de laso a yammacin burkina To amma kuma gidan talabijin na ƙasar Burkina Faso ya watsa wani jawabin ministan harkokin wajen Najeriya tuggar a jiya Laraba. Inda yake cewa an bi ta hanyoyin da basu dace ba wajen neman izinin wucewa jirgin ta samaniyar ƙasar ya kuma nemi ahuwar hakan. Shugaban gwamnatin mulkin soja ta ƙasar Mali, Janar Asim Goita, ya ce saukar gaggawar da jirgin na Najeriya ya yi ya sa ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel ta sanya dakarun tsaron samaniyar ta cikin shirin ko ta kwana tare da ba su izinin harbo duk wani jirgin da ya shiga samaniyar yankin ba tare da izini ba wannan kungiya ta kumshi kasashen mali burkina faso da jamhuriyar niger ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta ce a yanzu matuƙa jirgin saman za su wuce da shi wurin gyara a ƙasar ta portugal amurka ta yi tur da tsare wasu jami'an amurka da ƙasar afirka ta kudu ta yi waɗanda aka ce suna aiki ne na ba da tallafi ga turawan afirka ta kudu jinsin afirkana wani jami'in hukumar kula da shige da ficen baki ta amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewar an tsare wasu jami'an hukumar su biyu na wani ɗan lokaci to amma an kyale su a ranar talata ma'aikatar harkokin cikin gidan afirka ta kudu ta ce babu wani jami'in amurka da aka kama a kasar jiya laraba hukumomin afirka ta kudu sun ce sun kama kuma za su kori wasu 'yan kasar kenya su bakwai da suke aiki ba tare da izini ba na taimakawa gwamnatin amurka wajen tattara takardun neman yin ƙaura zuwa amurka na turawa jinsin afirkana a afirka ta kudu Gwamnatin shugaba Donald Trump tana shirin ba da mafaka ga dubban turawan Afirka ta kudu a nan Amurka bisa hujjar cewar ana musgunawa ko cin zarafinsu don kawai su turawa ne a kasar. Zargin da gwamnatin Afirka ta kudu ta ce babu ko kamshin gaskiya a cikinsa. Ɗanyen man fetur da ke fitowa daga Afirka ta yamma yana yin kwantai a kasuwannin mai na duniya yayin da dillalai suke neman masu sayan man da za a yi lodi. daga 26 ga watan nan na Disamba har zuwa cikin watan Janairu. Dillalai da masana a wannan fannin sun ce yawan ɗanyen man fetur na Najeriya da Angola da ya kwantai yanzu haka a kasuwa ya samu ne a saboda samun mai da ke da arha a wasu sassan na duniya. Farashin ɗanyen mai na Brent ya faɗi zuwa ƙasa da dala 60 kan ganga guda a karon farko tun cikin watan Mayu. ya zuwa yau alhamis akwai ganga miliyan 20 na ɗanyen man fetur na najeriya da za a yi lodinsa cikin wannan wata na disamba da watan janairu mai zuwa wanda ya kwanta an rasa mai saya haka ma akwai lodi biyar zuwa shidda na ɗanyen man fetur na ƙasar angola na wannan wata da wata mai zuwa wanda shi ma ya yi kwantai masana harkokin mai suka ce ba a saba ganin irin kwantai na ɗanyen man fetur na afirka ta yamma ba musamman ma a wannan wata na disamba saboda an saba sayar da shi watanni biyu kafin a yi lodinsa an yi kiyasin cewa a farkon wannan makon akwai ɗanyen man fetur ganga miliyan arba'in na waɗannan ƙasashen guda biyu da ya kwantai a cikin kasuwa kada a sha'afa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana wata kotun soja a ƙasar rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 a gidan kurkuku kan wani ɗan ƙasar belarus wanda hukumar tsaron cikin gida ta rasha ta ce ya kai harin bom kan wasu jiragen ƙasa guda biyu a yankin siberia bisa umarnin hukumar leƙen asiri ta ƙasar ukraine ofishin gabatar da ƙararraki ta rasha ta faɗa yau alhamis cewa an samu sarge yaremeyev da laifin ta'addanci ta hanyar dasa bama-bamai a wasu jiragen ƙasa na ɗaukar kaya guda biyu a shekara ta 2023 hukumar tsaron cikin gidan rasha ta faɗa a lokacin da aka kama shi cewar ya amsa laifinsa to madalla an gaida malam iro da labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara daga ƙasar ghana domin jin bayanan 'yan Najeriya da ke zaune a can ƙasar ta Ghana game da salautar gargajiya da masarautar Ifi ta Najeriya ta baiwa shugaban ƙasar ta Ghana. Domin jin cikakken wannan bayani ga rahoton Hamza Adam daga birnin Kumasi. Yusuf Ibrahim mazaunin Najeriya ne amma zaune a Ghana. Wannan batu da aka bashi mukami mun yi munna mun yi farin ciki gaskiya sosai dalili tunda da Ghana da Najeriya kusan abu ɗaya ne. Tunda har mun baro garinmu mun taho Ghana neman arziki kenan ko? To shine tunda gashi mun shigo ba mai ake cewa ne ba tsangwama ba sauransu. Na Muhammad Mansur Audun Gyare. Ah, abin da zan faɗi dangane da sarautan da aka ba shugaban mu John Dramani Mahama. Wannan abu ne mai kyau saboda yana ƙara kyautata mu da Najeriya. Jawabin wasu mazauna Ghana kenan bayan tabbatar da shugaban Ghana John Dramani Mahama a matsayin Are a Tayoto, Oduya wato sarauta mai tushi daga Oni na Ife wanda mai martaba Oba Adeyeye Enitan Babatunde Oguwunsi Ojaja na biyu yana dasa a wani buki da anka gudanar a Ile Ife a jihar Osun tarayyar Najeriya. Lakabin sarautar Yarbawan wanda anka fassara a matsayin shugaban kasa wanda ke yi wa dan Adam hidima an bashi ne bisa kokarin da yake wajen wazar da zaman lafiya a duniya. tabbatar da daidaitu da ma ci gaba mai dorewa tsakanin al'umma shugaba john mahama bayan na dasa ya nuna farin cikinsa matuka inda ya ce ko shakka babu ghana da najeriya da ya tamkar yan uwan uwa ɗaya ne uba ɗaya saboda idan ghana ta ci gaba najeriya ma za ta ci gaba sai dai wani takara ne da ke tsakanin ƙasashe bin kuma shine idan ana ke cire ni tsakanin su bin ta bangare na ƙwallon kafa da ma dafa shinkafar jollof ya jaddada cewa ko shakka babu wannan ya karfafa tsakanin ƙasashe bin it was further cement the relationship between between us. Abdullah Shamunu ko ɗan jarida ne mai zaman kansa a Accra ya ce wannan karramawar zai kawar da tunanin da wasu ke da shi musamman game da batun kora da an ka taba yi tsakanin ƙasashe biyun. Wannan ah, zai ci gaba da mutane bar mutane su fahimci cewar ah, da gaske babu tsami illa alheri da zumunci da kyakkyawan alaƙa tsakanin Najeriya da ƙasar Ghana. Shugaba Muhammadu ya dade yana ƙoƙari wajen ganin an ƙara hakkokin bil'adama musamman marasa karfi a cikin ayyukan ƙasashen duniya ma na baya-bayan nan ciki har da jawabai a Majalisar Dukkin Duniya. Ya ci gaba da yin kira ga haɗin gwiwa don magance kalubalen duniya kamar sauyin yanayi, rashin daidaiton tattalin arziki tare da samar da murya mai karfi ma ga ƙasashe masu tasowa a cikin yanke shawara a duniya. Kuma ba wannan ne karon farko da John Mahama ya samu karramawa a yankin Yarbawa ba a Oktoban shekarar 2015 ma masarautar Ufa da ke jihar Kwara ta ba shi mukami ta Are Atolasi ta Ufa don gudunmar da ya bayar ga shugabanci tare da ma diplomasiya. One na Ife wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya mafi daraja a tsakanin al'umman Yarbawa yana ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka al'adun Yarbawa jituwa tsakanin addinai da ci gaban tattalin arziki a faɗin tarayyar Najeriya da kuma kasashen nahiyar Afirka da ke zaune kasashen waje. Hamza Adam GTA Hausa Amurka ke magana daga Kumasi, Ghana. To madalla an gaida Hamza. To a can kasar jamhuriyar Nijar kuwa shugabar da ke kula da tattara kuɗaɗe domin tallafa wa asusun ƙasa ne. ta ce za a fidda wani kasu daga cikin albashin ma'aikatan ƙasar ta Nijar domin tallafa wa ƙasar da ke yankin Sahara. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Ashiru Alhaji Muntari daga birnin Agadas. a cikin taron an gabatar da yadda gidauniyar ƙasa ke tafiya da kuma inda ake sanya kudaden da jama'a ke tallafawa asusun tare da kira ga jama'a da su ci gaba da bayar da tasu gudunmawa don gina ƙasa taron da ya samu halartar manya-manyan ma'aikatan gwamnati an bayyana yadda ake fidda wani kaso daga cikin albashin ma'aikata inda kai tsaye ke zuwa cikin asusun tallafawa ƙasa madam raki musa hassan ita ce shugabar asusun kana samun jika hamsin ana dauka dari dala dari a tallafa. In kai mushe lakon ne kana samun jika dari ana dauka jika a tallafa. In kai doktor ne ma'aikata kana samun jika dari biyu ana dauka jika biyu a tallafa ma ce don kasa. Batun ba ga ƙananan ma'aikata ya tsaya ba a cewar shugabar hatta da jagororin ƙasar su ma ana cire musu wani kaso na albashinsu. ko baya ga haka ana cire wani kaso daga kayayyakin da ƙasar take fitarwa. Cikin kuɗi da ana kara bisa albashirinmu da ana ce indemnite na oga. To cikin indemnite na ogan nan za a dauka a tallaba mu gidauniyar ceton kasa. Akwai wanda ana dauka musu dari bisa dari, sittin da biyar bisa dari, hamsin bisa dari, ashirin da biyar bisa dari. To, masu aika masu aiki ma gwamnati daga Premier Minister, daga Minista ai masu CNSP ciki, President da Vice President na duk institution na refondation cikin kundi da ana ba su na oga a kashin dari ana dauka dari ana tallaba ma. Wadansu ana inda musu ala jika dari biyar wadansu jika dari biyar uku wadansu jika dari biyu ana tallaba ma gidauniyar ceton kasa kenan kai mushan da kwai in an ɗauka maka shika. ka sanda wadansu ana ɗauka dari cikin dari guda cikin albashirinsu ka kari da suna shiga cikin kasa produit d'importation akwai wanda muna ci da su ne saboda rayuwarmu ne su ma dai a nasu waje 'yan kasar sun bayyana ra'ayinsu ta bakin musa mamman to sai mu cewa mataki ne mai kyau tunda tunda dai wannan sojoji suka hau iko sun mai da niyya ne bisa dan kasa su ta yi da kasar su kenan kaga yanzu ba mu jiran wani na kasashen waje can kasar waje ta zo ta kama mu da haka dama ce da gwamnati ta bada da dan kasa da kudaden da ɗan kasa za su bada ana iya tafiya da ƙasa tunda da yau duk abin da za mu in muna taimaka ma ƙasar mu tunda kasa mutane suna da kuɗi a cikin ƙasa amma ba sai a ce sai mun tara hannu a wani waje mun kama bara a ce a ba mu kuɗi a'a wagga fasa'a da gwamnati ta bada fasa'a ce mai kyau kaga cikin eh, albashin ma'aikaci ana huddawa cikin salula kiran da zamu ana hudda mu cikin kai cikin kowane abu da za a yi cikin na ƙasa ana hudda kuɗi wanda gwamnati ya yi amfani da shi kuma ai ba wani waje ba kuɗin suke taya kuɗin suna tahiya bisa ka harkar tsaron ƙasa bisa ka harkar ci gaban ƙasa yanan gani nake abu mai kyau ne kasar Nijar da ke fama da matsalar tsaro a wasu sassa na jihohin kasar bayan juyin mulkin sojoji ne dai suka kafa asusun ceton kasa don tallafawa fannin tsaro. da ma tallafa wa iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar da Malam Ashiru. Jama'a, kuna shan labarai da rahotannin ne Daga nan gidan rediyon Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma ga da Barma da shirin nana ƙasa ban kasa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da shugaban kungiyar guragun Najeriya Rilwanu Muhammad Abubakar da mai larurar gani Dr. Alex James na jihar Nasarawa. Ya kamata a samu dokoki wanda za su amfane masu bukata na musamman fiye da inda ake da shi yanzu. Yau ka shiga wasu kasashen Afirka nan ma za ka ga a majalisun sun ware kujera ta musamman cewa wannan kaso ne kawai na mutane masu na ƙasa su masu zo su ba da masu. Kamar yadda aka ji a shirye-shiryen da muka zo da su a tsawon makonni biyu da suka gabata bakin namu sun yi bitar wasu daga cikin matsalolin da ke addabar masu bukata ta musamman a Najeriya abin da ke nufin har yanzu da sauran rina a game da alkawalan da ƙasar ta ɗauka. a yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da suka tanadi matakan inganta rayuwar wannan rukuni na al'umma tare da yin tsayin daka akan maganar mutunta 'yancinsu. Wannan ya sa a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilan GTA Hausa a jihohin Kaduna da plato Dr. Alex James da Darulwanu Muhammad Abubakar suka yi kiran gwamnatocin jihohi da mata tarayya su dubi lamarin. Amma babban ƙalubalen shi ne, a hukumomin ƙasar nan sun daɗe da sa hannu a irin yarjejeniya, amma aka dawo ƙasa ba su fiye aiwatar da shi ba. dole ne sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen jan hankali su akan wannan yarjejeniya da suka sama hannu su tabbatar da cewa abin da suka je suka sa hannu sun aiwatar da shi saboda mutane masu bukata ta musamman su samu sauƙi a ƙasar nan a bancin dokokin da dokar da marigayi ya rattaba ma hannu akwai jihohi kusan 26 a ƙasar nan da su ma sun rattaba mu waɗannan dokoki hannu suna ƙoƙarin inganta rayuwar mutanensu a matakin jihohi kaga wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne muna sa ran inda za a iya aiwatar da su in Allah su ya yarda nan gaba kaɗan matsalar da mutane masu buƙata suke fuskanta a ƙasar nan zai zama labari zai zama tarihi amma hakan ba zai yiwu ba sai an samu goyon bayan masu ruwa da tsaki a hukumomi malaman addini sarakuna da ƙungiyoyin masu zaman kansu ma'ana ƙungiyoyin fararen hula kenan sai kuma ƙungiyoyin da suke tallafawa a duniya ga baki ɗaya su dai gaskiyan zance suna ba da gudunmawa sosai nasarorin da muka samu a ƙasar nan za a iya kwatantawa kaso mafi yawa ya sa samu asali ne daga waɗannan ƙungiyoyin ƙasashen waje da sauransu so yadda suke ƙoƙari muna sa ran ko kuma muna jan hankalin hukumominmu su ma su ba da gudunmawarsu wajen ganin an kawo sauyi akan harkan da ya shafi mutane masu buƙata a ƙasan nan da ma duniya gabaki ɗaya yau in ka shiga wasu ƙasashen afirka a nan ma za ka ga a majalisinsu sun ware kujera ta musamman wajen cewa wannan kaso ne kawai na mutane masu na ƙasa su ma su zo su ba da gudunmawarsu su ba shawarwari yadda za a inganta rayuwarsu in har waɗannan ƙasashe sun yi haka to gaskiyan zance ban ga dalilin da zai samu mu da muke hankoron cewa mu ne giwar afirka ba ba za mu yi haka ba wannan shine kirana muna sa ran insha Allahu za su ji wannan kiraye-kirayen da muke yi su aiwatar da abin da ya dace. Babban matsala dai shine rashin aiki yi. Kama a ce mun karatu haka kuma muna da guduma da zamu ba da shi. Ai ba zai rage ma gwamnati din komai ba in sun mai da eh, aiki ya zama eh, automatic wato dindindin ma duna kasashe wanda ya gama ko da diploma ne ko da nc ne ko da ma mataki na gaba da wannan so zai mana kyau sosai haka kuma wanda ma ba su ya so samu sun karatu ba a fannin sana'o'i din wanda ya samu ya koya sana'a sai kokori a bude mishi shago mai kyau wanda ta dalili wannan ta dalili wannan sana'a zai saba da zai dogara ga kan shi da kuma iyalin shi gaba daya so eh, rashin kuda da hannu shine ainihin babban matsalolin mu kana ga kaman yaya za a warware matsalolin da nakasassu suke fama da shi musamman ah, domin su ma su yi rayuwa mai inganci rayuwar da za su inganta kasan mu najeriya ba ma najeriya kaɗai ba duk inda na su suke ko da ma a sauran ƙasashen duniya ne domin a samu ci gaba to buba kira na ma gwamnati shine musamman ya kamata a samu dokoki wanda za su amfani masu bukata na musamman fiye da inda ake da shi yanzu so muna so ya majalisu mu yi kokuri su yi dokoki masu kyau wanda kamar na ya fani maganan automatic employment din na ma duk wanda suka gama makaranta a yi kokura su a mai da shi doka kuma da wasu tallafi haka na zai ba masu sanoi da kuma wanda ma ba sa ma aikin ko ba domin su ganci wasu ninga samu domin muna samu labarin cewa a kasashen wanda sun ci gaba ana samu alawas alawas musamman ana ba mutane masu eh, masu bukatan ta musamman so su yi kokari su kawo na abubuwa dai domin mu gan cewa ana da mu kuma rayuwa ya kara mana amfani da kyau sannan kuma wannan ainihin kira din zai yi game da kaina ne kamar na gaya na gama digiri ta uku kuma ba aiki ko ba na kira ga gwamnati ta tariya ko kuma na jiha kamar na aka wannan matakin su kara ba ma wanda suna zuwa baya na kwarin gwiwa domin sai da ce wanda su jajirce zuwa mana matakin ba maki za a dube su kuma ba zai zama za su yi wani wahala neman aiki kuma ba suna na roka su dube ni da ido rahama su bani aiki na dini da ba sai na ci gaba da wannan ya kai nan je nan da can domin magana strogo ne ma aiki ba suna roka gwamnati ta tarayya ko kuma na jiha su bani wannan gudumare domin ya zama mun eh, abun farin ciki domin gan cewa na samu abun da zan dogara ga kaina da kuma iyalaina. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin shugaban kungiyar guragun Najeriya Rilwanu Muhammad Abubakar da Dr. Alex James da wakilan GTA Hausa Zainab Babaji a Plateau da Isa Lawal Ikra a Kaduna. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an gaida na birnin Yamai domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Franco. Bari fara da wata turka-turka da ake tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Bayan da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta samu nasarar doke kungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagle a gasar neman tikitin cike gurbin gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya yanzu haka dai najeriya ta kai koke ga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa inda take zargin jamhuriyar congo ta sanya 'yan wasa da basu cancanta ba a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi shi a shekara mai zuwa in ji mai magana da yawun hukumar ta nff na najeriya jamhuriyar demokradiyyar congo ta samu nasara akan kungiyar kwallon ta super eagle ne a bugun daga kai sai mai tsaron gida wadda hakan ya bata damar fitowa a wasan da a fafata arewacin amurka wadda zai bata karfin gwiwa da damar zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za su cika gurbin kasashe 48 hukumar ta kwallon kafa ta najeriya ta ce 'yan wasa da dama da kungiyar kwallon kafa ta congo ta yi amfani da su suna da takardun izini na kasashe biyu wadda kuma a dokar kasar ta jamhuriyar congo hakan ya saba wa doka hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ce akwai da yawa daga cikin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta congo wayanda suke da fasfo na kasashe biyu da suka hada da wadda suke da shi a yankin turai da kuma fasfo na faransa da kuma fasfo na holland dokoki kuwa na hukumar kula da wasan kwallon kafa wato fifa sun ce da zarar ka mallaki fasfo na kasa ka cancanta najeriya ta ce a garinta sun cancanci hakan ne ya sa fifa ta wanke su amma hujjar mu ita ce an yaudari fifa ne har ta wanke su domin ba alhakin fifa ba ne ta tabbatar da cewa an bi ka'idodin congo fifa tana bin ka'idodi ne bisa ga abin da aka gabatar mata wadda hakan kuma ya nuna cewa an zambace su ban ba a nuna musu gaskiyar lamarin ba fifa tana bin ka'idodi ne bisa abin da aka gabatar mata a nata bangaren hukumar kula da wasan kwallon kafa ta jamhuriyar demokradiyyar congo kofa ta watsi da zarge-zargen da ake mata inda ta bayyana cewa nasara a filin wasa take ba a bangaren shari'a ba sai dai a guda hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa har yanzu bata ce uffan ba game da wannan bukata ta hukumar kula da wasan kwallon kafa ta najeriya gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 za ta gudana ne a kasashe uku da suka hada da amurka canada da mexico wanda za a bude shi a ranar 11 ga watan yulin shekara ta 2026 a kuma kammala shi a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 2026 bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To an ga da Bala Franco da labaran wasannin. Yanzu kuma bari mu bi wakilinmu na birnin inugu Alphonsus Okoro Igwe domin jin halin da ake ciki bayan da aka bude sabon gidan dambe a birnin inugu. Al'ummar Arewa jihar Inugu na ci gaba da yin sambarka tare da bayyana farin ciki da buɗe sabon gidan damben gargajiya da aka yi a Inugu babban birnin jihar bayan shafe shekaru da wasan ya ɗauke. Uh, Mai gidan damben ci Emekan Nolim wani ɗan kabilar Igbo kenan yana cewa wannan hanya ce ta haɗa kawunan kabilu daban-daban na Najeriya don ƙarfafa zumunci ta hanyar raya wasan dambe a tsakanin matasan arewa da ke wannan jihar da na nesa. Wannan matakin farko ne na bunƙasa wasannin gargajiya a jihar Enugu don mayar da jihar cibiyar wasannin gargajiya a Najeriya. Bayan kammala buɗe filin wasan, shugaban al'ummar Arewa a jihar da kuma babban mai taimakawa gwamnan jihar Enugu kan ayyuka na musamman Alhaji Abubakar Yusuf Sambo ya tofa albarkacin bakinsa yana cewa. Na yi farin ciki da dinda cewa muna kudancin Najeriya har muna tuna abin da aka san arewa da shi kuma abin da aka san arewa da shi wannan na ɗaya daga ciki wasan dambe. Wasa ne na haɗa zumunci kuma duk inda mutum yake yana yin irin wannan zamu ba da goyon baya. tunda ba waje na raba kai ba waje ne na zumunci na haɗa kai muna fata wannan ya daɗa haɗa kawunan mu mu yan arewa da muke nan ya daɗa haɗa kawunan mu da mu da yan ƙasa wanda suke nan. To ko menene wasu yan damben ke cewa? Sunana Adamu. Kai shagon ina ne? Shagon Baturiya. Jigawa. Jigawa. Eh Hadeja. To ya ka ji da wasa yau gashi Allah ya baka nasara. Wasa yayi dadi. Ni gurma da ne. Wasa yayi dadi mm. yanda ake so. Sabon gidan wasan dambe da aka bude na ya yi kyau na yi farin ciki wani ne badaman Bauchi daga Bauchi State mun zo filin gidan wasa da muka zo inugu sabon gidan wasa ba laifi domin haka muna bukatun yan wasa wanda suke nesa daga kan zuwa shagon su dai alasan sauransu muna gwarin kawo su garin nan saboda muna gayyatar kowa da kowa Allah. An buɗe gidan dambin ne a unguwar Emene wacce take cikin birnin Enugu inda matasan arewa sun fara tururuwa don nishaɗantar da kansu da take-taken 'yan wasa da kiɗe-kiɗen gargajiya masu faranta ran gaske. Alfonso Sokolibe, da Hausa, Amurka ke magana daga Enugu, Najeriya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can da asuba karfe shidda na safi agogon Najeriya da Nijar daidai da karfe biyar na safe agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wani sabon shirin tare da wasu abokan aikin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Ibrahim Alfa Ahmed da Yusuf Aliyu Harande da ya kula da shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya